سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا masu kutsawa cikin labarinsu za su ce dangane da yawansu su uku ne karansu na hudunsu wasu kuma su ce su biyar ne karensu na shidansu, to duk waɗannan ɓangarori guda biyun kowannensu ya faɗi maganarsa a kan zato ne ba tare da dalili ba. Wasu za su ce su bakwai ne, karensu shi ne na takwas ɗinsu, ka ce ya kai wannan manzo, Ubangiji na shi ne mafi sanin adadinsu. Babu wanda ya san adadinsu sai ‘yan kaɗan waɗanda Allah ya sanar da su adadinsu, kada ka yi jayayya da ma'abota littafi ko wasunsu a kan yawansu, ko wani abu na yanayinsu, sai dai jayayya ta zahiri wadda babu zurfafawa a cikinta, wato ka takaitu akan abin da wahayi ya saukar maka akan lamarinsu, kuma kar ka tambayi kowa cikinsu akan labarinsu dalla-dalla domin ba su da ilimin hakan.